أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستهق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أقود إلى رسالته من جهة السماء ومن نور الشمس والهواء فقام بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنصر للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ashirin da biyu ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas yayin fitiri da wato sha bakwai ga watan shida shekara dubu biyu da goma sha bakwai Allah ya dawo da mu wannan masallaci na masjidin imamin bukhari a wannan layi na shehu abdullahi dan fojo Allah ya ji ɗansa a daidai wannan lokaci bayan sallar isha'i a cikin wannan gari na tabbata binni shehu Allah ya ji kan shehu Allah ya masa rahama a inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani muna roƙon Allah ta'ala ya sa wannan littafi na Allah ya zama to sababbin tsiran mu duniya da kuma ainihin wato lahira idan wanda suke biye da mu jiya idan mutum ko a kasan ne ya samu karatu na ɗaya to yi ƙoƙari ya biyo karatu na biyu domin karatu na biyun yana da alaƙa da karatu na ɗaya dalilin da ya kawo ba da wannan amsa tun daga jiya zuwa yau ita ce matsala ta alfi'atul bagiya wato rikici da ya faru tsakanin sahabban annabi muhammad bayan annabi ya koma zuwa ga allah wanda wasu maƙayyata suka sa riga ta su jikokin shehu usmanu ne da sunan suna goyon bayan shehu usmanu wanda shehu usmanu ba su ba shi ba su ba shi shehu ya yi nan sun yi nan kuma za mu tabbatar da duniya haka ta bangaren karatu a jiya mun kawo asari daga abin musulmin alkaulani lokacin da suka haɗu da sai na mu'awiya Allah ya ƙara masa yadda ya ce wa Ali bin Abi ya ce ma mu'awiya wato kana jayayya da Ali bin Abi Talib anta Ali aliyan fil khilafati am ka mislu kana jayayya da Ali bin Abi Talib wajen shugabanci ko kai daidai kake da shi gurin daraja qala fi mu'awiya yace la wa inni la a'lamu annahu afdalu minni muawiya tinan da Allah ina sanar da cewa muawiya afili al-yafi ne wa ahqqu bil amri kuma shi ya fitan tanta shugabanci al'ummar annabi Muhammad in yana nan yace walakin sai dai alastum ta'lamun anna usmana qutila mazluman ashe ba ku san cewa an kashe sayyidi usman ba yana wanda aka zalunce shi wa ana kun ammihi ni dan ammin sa ne wa waliyi kuma ni waliyin sa yace aqlubu bi dami ni na tashi ne ina neman jinin sa da aka kashe kuma dalilin awai ya dogara da aya Allah ya ce wa man qutila mazluman faqad ja'alna li walihi yace tunda shi waliyi ne na Usman haƙƙi ne kashe ne mujinin sa yace fa atau aliyan ku je ku samu ali bin abi talib radiyallahu anhu fa qulu lahu ku ce maka yadfa Alana qatalata usman ya me ko mana wanda suka kashe sayyidi usman fa atau aka je aka same shi fa kallamu suka yi masa magana fa qala sai ali bin abi talib yace yadkhulu fil bai'ati ya fara yi a mubaya'a tukunna wa yuhatimuhum ilayya ne kuma idan yi mun mubaya'a sai in kamo mutanen da suke wannan aikin sai in hukunta su famtana a muawiya su fasara aliyun fil jiyush min al-iraq hatta nazala bi sufayn wa sara muawiya hatta nazala hunaka akan wannan ne rigima ta faru da haka duk wani mutum da ya ce maka wai ali bin abi talib ya yaki sun muawiya a matsayin kafare ne munafakai ne ka ce in ji ne ƙarya yake ko dan wata mutane kuma dalili da dama don ka gane jarrabawa ce Allah ya kawo fitina ce idan aka yi rigima wayanda aka kashe da nan bangaren da nan bangaren idan aka tara su wanda kuma yake tsayawa akan gawar ya mutu sallah shine sai yi ali idan da muna rufe da kafare ne zai tsaya kan gawar muna rufe da kafare ya masa sallah yana sanar da Allah ya ce wa annabi wala tusalli wala tusalli ala ahadin minhum mata daga yau kakka ta tsayawa akan kabarin daga kai masa ainihin wato sallah ai bai taɓa yi ba to duk dalilan da ya sa annabi ya ce ma ɗan ɓangaren wannan abu ya rage ko da wani ne ƙaran nan duk dalilin da ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ma nan ɓangaren a cikin to akwai kuma dalilin a nan ɓangaren idan ka ɗauka saboda kisan da ake ma ammaru ne da kuma tawayen da suka yi ma ali bin abi talib shi yasa suka cancanta su zama alfiyatul bagiya to ai san su mu'awiya su ma ali bin abi talib tawaye wayancan mutanen su suka fara wa ali bin na usman tawaye kafin a kashe ammaru wayancan mutanen su suka fara kashewa sai ya je usman ya tabbata hadisin Nu'man bin Bashir daga nana Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yake ce masa ya Usman ya kai Usman inna Allah innahu la'alla Allah yuqammisuka qamisan yace tabbas nan gaba Allah zai dauki riga ta shugabanci zai sa maka fa in ka ala tarkihi fala tasla'ahu duk sanda mutane suka zo suka ce suna neman ka cire wannan rigar kar ka cire ta sannan ya tabbata a hadisi ne lamba ta dubu uku da ɗari bakwai da takwas hadisin abdullahi dan umar ya ce zakara rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fitnatan annabi ya ambaci al'amarin jarrabawa da zai faru faƙali sai ya ce yi kutalu hada fiha mazluman za a kashe wannan a cikin wannan fitinar yana wanda aka zalunce shi sai annabi ya nuna sayyidi usman amma mutanen nan dankin Allah suka ce wai ba nasu wai annabi bai yi magana akan kisan da aka yi wa usman ba shi yasa ba za su yi magana kisan usman ba sai dai su yi magana kisan amma Allah ya tsine wa magare wai ba nasu to ko ba nasu Allah bai ce wala taqtulun nafsan allati harama Allah illa bil adl ba shi usman bai daga cikin nafsu? bai ciki to babban matsalar su sun zo sun sa riga sun ce su ahalus sunna ne wai ahalus sunna ma jama'a a aƙidar ahalus sunnan duniya kaf tun daga kan sahabbai har zuwa kansu shehu usman dan fudiyo aqidar da su shehu suka bauta ma Allah da ita shine abubakar ya fi kowa cikin sahabbai amma mutanen nan sun zo sun ce wannan aƙidar da su shehu suke kanta ƙarya ne wai ba nan duk karanta wanda su shehu suka yi mutane a ƙasar nan a nan yankin wanda har sai da ta kai idan ka ji an ce wa mutum sahabi abubakar ake nufi sun ce wannan maganar banza ce ba nasi a kanta babu inda annabi ya ce wai abubakar ya fi kuwa babu usman umar shine na biyu usman shine na uku sun ce wannan duk magana kuma wai da sunan su ahalin sunna ne wai kuma mabiya shehu usman dan fodiyo kawai ku fito ku faɗa wa mutane aqidar zagin sahabbai kuka ɗauko kuka raba da mutanen kirki kuke so ku yaɗa ta wannan ita ce gaskiyar magana saboda shi shugaban tafiyan nasu za ka samu duk malaman ƙasar nan na kowace ɓangare babu malamin da bai maraddi ba amma malaman da suke ɓangaren aƙidar shi'a bai musu raddi da aka kama shi wannan waliyin na baro a ya ce a sake shi cewa ma yi bawan Allah wai bawan Allah mutumin da zai fito ya kalla abubakar ya ce Allah ya tsine ma awwalu amma ka zo ka ce wai a sake shi wai bawan Allah bawan Allah bawan Allah gashi kuma shehu yana faɗa a littafi yace duk wanda yace sahabbai sun yi ridda ko al'umma ta bata gabaki daya ai mun karanta na abin da shehu ya faɗa ya tabbata mun fara bayani jiya a hadisi mai lamba ta dubu uku da ɗari bakwai da uku daga yadda matsalar kisan sayyidina usman ta faru lokacin da aka zo aka tsare sayyidina usman a gida da ya leko mutanen da suka zo suka tsare shi a gida saboda sun yi la'akari da mafi yawancin mutane sun fita daga madina sun taho makka aikin haji faƙala sai sai da na usman yake ce musu an shirya kun billahi wal islam ina haɗa ku da allah da kuma musulunci ya yace musu hal ta ta'lamuna anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qadima madinata kun san annabi ya zo garin madina walaita biha ma'un yadda azabin babu ruwa mai daɗi da al'umma za su iya sha gaira bikin ruma ta an bari biyar ruma ba fa ƙala rasulullahi sai manzan Allah ya ce man ya shari bikin ruma ta wanda zai sai rijiya wannan ta ruma fa ja'ala dalwahu ya ɗauko gugarsa ya saka cikin rijiyar ma a musulmi na tare da gugunan ragowar al'umma musulmi bi khairin lahu min hafil jannati yana da ainihin wato gida mafi alheri a cikin aljanna yace kun san da annabi ya faɗi wannan ta min sulbi malik ne na fito da tsantsar dukiyata na zo na sai wannan rijiyar ƙwarar suka ce na mun san annabi ya faɗa haka kuma ya ce wanda ya faɗan aljanna ne kuma muka zo muka tsare ka yake cewa fa an tumur yawma tamnaquni an asharba minha hatta asharba min ma'i zahab yace yanzu rijiyar da nasiya a lokacin annabi yayi mun alƙawari yace ina da aljanna yanzu kuma shine ni za ku hana ni insha Allah ku kalli irin rashin mutuncin fara akai yanzu idan sayyidi ammaru ya fita wajen yaƙi da makami an kashe shi ana ganin ba a kyauta ba da wanda shi yana zaune a gida aka zo aka kashe shi ba wa aka fi rashin kyauta ba kuma kisan da aka yi wannan ɗin ba shi don yi wancan rigima ba to in za a yi adalci suwaye ne a suwane ne al-mas'ulul awwal ba wannan suka zo suka yi wannan aikin ba amma mutanen nan saboda maha'inta ne ba Allah suke nufi ba ba addini suke so su ba sai su kaura kai daga asalin wannan suka janyo rigima har wannan matsalar ta faru sannan yake ce musu an shirkum billahi wal islam ina hada ku da Allah hal ta'lamuna anna al masjid daqa bi ahalihi kun san annabi ya zo garin Madina masallaci da aka gina yayi kadan ba zai iya daukar mutane ba fa qala rasulullahi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace man yashari buqata ali fulani fa yazidaha fil masjid bi khairin lahu fi jannati ya ce waye zai ce gidan wani a ƙara masallaci annabi ya ce ni kuma na lamunce mashi Allah zai ba shi gida a aljanna ya ce min sulbi mali ya ce na cire kuɗi na sai gidan wani aka ispandin da masallaci ya ce fa an cimar yau mutum na kuni an kusalli ya fi na raka a ya ce masallacin da na isfandin din shi aka buɗa shi a zamanin annabi ya min alƙawari ya ce ina da gida ma aljanna saboda wannan aikin da ne ya ce amma yau gashi kun zo kun tsari na kun hana ni in fita masallacin ko sallah raka a biyu na na'am suka ce mun san an yi haka amma ba za ka fita ba ƙara sai na usman ya ƙara ce musu an shirya billahi wal islam ina haɗa ku da Allah yake cewa hal ta'lamuna anni jahastu dashal usra kun san cewa za a fita yaki lokacin da Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa da qad taballahu ala nabi wal muhajirin wal ansar alladhina tabauhu fi sa'ati al usrati da wanda suka bi shi a lokaci na tsanani annabi yace wane ne zai shirya wannan rindinar ta tafi yaki ni kuma na lamunce masa yana da gida aljanna yace kun san cewa anni jahaztu daishin usrat min mali wannan rundunar da za ta tafi yaƙi ƙasar rum a wancan lokacin da Allah da shaida ƙur'ani sai da ya kira tafiyar da aka yace fi sa'atul usrat yace kun san wannan tafiyar da aka yi wannan rundunar tafiyar ta da dawowar ta ne na na nauyinta kuma annabi ya min alƙawarin cewa ina da aljanna qalu na amsaka ce eh, mun san haka sai me sun maƙara sannan ya kara ce musu an shi dukun billahi wal islam hal ta'lamun anna rasulullahi kana ala sabil makkata kun san cewa wata rana annabi yana kan dutsen sabil na makka wa ma'ahu abubakar wa umar tare da annabi akwai abubakar da umar yace fata'arraka al-jabal dutse ya motsa hatta tasaqata hijaratuhu bil qadiri har sai da wasu bangarori na duwatsun suka faffado faraka da ko fi annabi ya sa kafar yadda ki dutsen yace masa uskus sabiru fa inna ma alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahidani annabi yace masa kai dutse na su akan ka fa annabi ne da siddiqi da kuma shahidai guda biyu قالوا لهم سكتي يمكن النبي يا فكاكا قال سيتي الله أكبر يتي شهدوا لي ورب الكعبة shahidu li wa rabbil ka'aba shahidu li wa rabbil ka'aba sai da sayyidi usman ya faɗa haka so uku to na usman din nan sirkin annabi muhammad annabi ya ɗauki ƴaƴa guda biyu ya bashi a tarihin duniya kaf, ba a taɓa samun wani mutum ya auri ƴaƴan annabi guda biyu sai sayyidina usman shi yasa ake ce masa zunnuraini mutumin da mala'iku suke jin kunya amma ka ga irin abin da aka yi aka zo aka tsare shi a gida da azumi a bakin shi yana karatun qur'ani aka kwantar da shi a gaban matar shi aka yanka shi ba shi yasa asanu bin sabir yake cewa ba da ku bi ashmatu unwan as-sujud bihi yatfaqu al-layla tasbihan wa qur'ana sun zo sun kama da cido wanda kanshi ya takuda da farin gashi da baki banda yi ma Allah karatun Qur'ani da tasbihi ba abin da yake amma kaga mutane sai aka da kai daga kisan da aka yi ma sai suka zo kullun suke maganan alfi'atul bagiya bayan dalilin da ya janyo kashe Ammar waɗancan mutanen da suka je suka kashe Usman akan wannan rikici ya faru tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to nan kasar mana sabbata binne shehu ne waye shehu din shine shehu usman shehu usman nan billahi alaikum ba albarka sunan na farkon yace ba eh idan da iyayen shehu usman sun san cewa shi sayyidi usman din can na farko mutumin banza ne dan Allah za su dauki sunan sa su sabai amma yanzu wanda suke cewa su magoya baya jikoki ne na shehu shi mai wancan sunan na farko da iyayen shehu usman dan fudi suka ɗauki wannan sunan suka sa mai dan neman albarkashi sai kuma sai su sai su haɗa kai da masu zage shi kuma su ce su masu ƙaunar shehu ne su masu kaunarwa a nan ƙasar duk wanda kada an ce masa shehu an yi shiru ana nufin usman ne wannan ita ce ƙa'ida ko. wannan shine abin da ya faru to da wannan matsalar ta faru ga irin kisan da aka je aka masu yi usman a gida sannan wanda suka je suka yi kisan nan sai suka koma kuma suka raɓe bayan alibin bin abi talib Allah ya ƙara masa yasa billahi alaika ka ɗauki wannan matsalar ka kata a ma'auni na insani ka ƙaddara yanzu kana da rai kana da mutum da yake da kima da matsayi irin usman a zo a mai wannan kisan ko ma za ka yi gefe ka ce ba ruwanka ko tashi za ka yi gurin neman hankin shi sai na mu'awai ya tashi ya ce to ga mutanen da suka yi kisa lallai sai an hukunta su tukunna shi kuma ali bin abi talib Allah ya tsara masa da yana kallon matsalan a lokacin tana da hatsarin da bai daɗe da hawa mulki ba abubuwa ba su gama kankama ba mu'awiya ya masa mu ba a tukunna sannan ya bi mutanen ya kamo su ya hukunta ai mun fara karatun littafin menene tami wannan tafsirul isaba fi ma shajara bainas sahaba idan ɗalibai suna so su yadda matsalar ta faru filla filla da wannan su biyo mu bayan sallah za mu ƙarasa littafin wanda duk bai samu darasin farko ba a fara da shi ba ba mu ma fara asalin karatun ba zai samu za ka ji yadda sai da na usman allah ya kara masa yadda wannan ita ce matsalar da ta faru to garin shi alibin bin Talib yana kokarin a yi masa mubaya ya kamo wanda suka hukunta shi kuma ya ce ba zai ba sai an hukunta wanda suka akan wannan rikici ya faru ba kuma ya suka sabbaba rigima ba wannan wanda suka zo suka ce sai na Usman ba amma mutanen nan saboda makiya Allah ne ba sa cewa suka yi martifin Usman ba ma nasi wai ba ma nasi da annabi bai magana ba ba za su yi magana ba amma wannan ga shi hadisi mun karanta ko mun karanta ba kuma Allah bai faɗa ba yace wala taqtulun nafs allati harama Allah shi sayyidina Usman ba nasu bane dan me za a kashe shi me amma sai suka ce wai ba nas kuma malamin da yake wannan da'awar yana da'awar ya karanta komai ya san komai ya ce in yace babu abu babu ba da yake kawo ko kwamfuta ba zai ta kawo ba eh a ƙarya yake mana na yi karatu wanda cikin ɗaliban shi bayan ya zo ya zauna ya mara raddi ni na karatu na awa ɗaya da minti arba'in da wani abu ya zo ya zauna ya mara raddi wanda daga cikin ɗaliban shekara na ce a ban da lokacinka da kai baka isa ba domin da za ku iya kare mai rigimar da shi bai mutu ya raddi ba ba za ku iya bane shi yasa ne ku fere ji ai da ya ci ya daina magana ai ya fito na ce to in yana da lokacin da zan yi karatu ya min raddi to sai dai shi mu haɗu da shi gaba da gaba ba dai kuma kuma muna faɗa mai maganan tattaunawa da yake ta magana cewa inda ya shi bai ma saba munazara ba mu kuma duk wanda yake bibiyar karatun mu ya san mun saba cikin ta muka taso duk in duk ran da ya da aka zauna da shi awa goma zai iya sanin komowa mu waye mu ma za mu san ko shi waye da yake ta maganan cewa ai inda dan da yake sa inda kaza da kaza da kaza kawai hayaniya ne kawai hayaniya ne amma tare da haka bari ka ji adalci na ahlus sunna tare da haka kun ga dai alakar sayyidina usman ko da sayyidi muawiya ko amma ahli sunna suka ce sayyidi muawiya tunda dai shi ba shugaba bane a lokacin wanda aka yi masa mubaya'a ta gabaki daya abin da yake daidai shine masayyadi ali mubaya'a maganar daukar mataki yana wuyan shi in bai ma in an je lahira shi Allah zai tambaya ja gefe da yace bai yadda ba ahli sunnan duniya kakaf suka ce ba daidai bane yayi tawaye billahi alaikum akwai adalcin da yake wannan a a wasu so suke dole sai an kafarta dai ɓangaren an cire su a musulunci bayan annabi bai cire su ba shi ali bin abi talib bai cire su ba hasan bai cire su ba sai sai sai an cire su musulunci wa dhahaba jamhuru ahli sunnati wal jamaa haka ibnu hajar yace da yawa daga cikin malaman ahli sunna sun tafi ila tasrib man qatala ma'a ali cewa wanda suka yaƙi tare da ali bin abi talib suna kan daidai saboda me saboda faɗin Allah ta'ala da ya ce wa in ta'ifata ne minal mu'minina tatalu fa aslihu fa in bagat ihdahuma fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah yake cewa al'aya fa fiha al'amru bi qital al-fi'ati al a cikin wannan ayar Allah ya yi umarni duk jama'ar da ta yawa shugaba ta waye a yaƙe ka wa qad sabata anna man qatala aliyan Kano bugatu kuma ya tabbata su mu'awiyya da suka masayyidi alitawa suka yi mutsima ali bin abi talib mu baya a yan tawaye wannan shine yadda mu muke fassara kalman alfi'atul me jama'a wanda suka yi mawa tawaye ai ga littafin shehu nan ana ko shi ya faɗa ya ce in an ce alfi'atul bagiya shine jama'ar da suka yi wa shugaba tawaye suka yi masa da'a na ga ta'arifin za a ɗauka ko na shehu marasa kunya ku zo kuna da'awar karatu ko ba komai ko karanta ba kuma mutum gobe ka ga ya rabe ka ga yana rigima wai an taba shehu kuma ka kiyarda da abin da shehu ya karanta sai yake cewa muttafiquna ala annahu la yadhum wahidun min ha'ula'i wa ha'ula'i ma ma hada at taswibi waɗannan tare da cewa ahalin suna sun yadda ɓangaren Alibi na Abin Talib su suke kan daidai sannan muttafiquna indi ahalin suna ne sun ittifaqi ala annahu la yazum wahidun min haula cewa ba a zargin ɗaya daga cikin waɗannan sai ya ce bal ya ƙulo na aqra fa aqra Ɓangaren mu'awiya sun yi ijtihadi ne sai suke kuskure su kuma sun ce ba su yadda da ijtihadin ba to har shehu usman ya yadda cewa ijtihadi suka yi sai yace wa zahaba ta'ifatun qalilatun min ahli sunnati wa huwa qawlun kathir min al-mu'tazila anna kullam min al-ta'ifatayn musib akwai ma wanda suka ce ai duka bangarorin guda biyu sun yi daidai amma da yawa daga cikin malaman ahlus sunna suka ce ina ali bin abi talib tun da shine shugaba daidai shine ai masa biyayya kar ai masa tawaye yin tawaye da muawiya ba daidai bane yayi kuskure akwai adalcin da ya kai wannan a a su sun ce dole sai da ai da muawiyan nan kafiri ne fasiki ne har ta kai a wasu guraren za ka ji mutum ya fito yana cewa mu'awiya ne ibn la'in tsinan ne dan inan ne haka za ka ji suna faɗa haka suke faɗa na rantsi da Allah wanda duk zai buɗe baki ya zage mu'awiya yanzu da mu'awiya yana da rai na rantsi da Allah karen shi ya muku banka kuma bari ka ga duk wanda ga ya fara taba mutuncin mu'awiya ko to ka jira ka gani nan gaba sai ya jira kan abubakar da umar da usman shi ma wannan da ya fara a hankali a hankali a hankali sai ga shi ya tafi ya je ya ce duk fitinar da ta faru a addinin umar ne ya jawo ta sai ga shi ya zo yana faɗa yana cewa wai sai da na usman usmanin nan fada iyayen shehu usman dan fodiyo suka sa mai sunan dan neman albarkashi sai shi yana cewa wai usmanin nan wai dan dan jari hujja duka muna da maganganun shi yasa nan ce Allah ya kai mu bayan sallah wannan karatun abin da yasa saboda ana kawa a kababin watsa labarai ne su kuma ba komai za su kawo amma in Allah ya kai mu bayan sallah in muka zo zan danna maganan ne in ce ga maganar da ya sannan sai mu bashi amsa a kanta ga maganar da ya idan wani wata kila zai ce ai ƙarya ne ba ai ba ƙarara abin da ya ce ma na usman ya ce na usman mutum ne wanda yake ɗan jari hujjari a lokacin na usman ne masu kuɗi suka ƙara kuɗi matsiyata suka ƙara tsiya da haka sai ya zamanto da jama'ar gari suka jawo shi sai suka taru duk zo suka yi na usman kuma yana goyon bayan cewa shi magoyin bayan shehu usman ne shehu usman da iyayen shi suka sama sunan wancan usman din dan samun albarkashi kaga ƙarya yake to da ka fara taɓa mutuncin ma'awai to gobe ma za ka ji mutum ya koma zagin aisha ya koma zagin hamsa ya koma zagin abubakar da umar kuma na rantse da allah ji yadda za su ce muku su ba aƙidar zagin sabai suka ɗauko ba wallahi ita suka ɗauko yanzu ai a tafsirin shi na bana ya cire matan annabi a halin ya ce ba sa ciki shehu usman ya faɗa wato shehu abdullahi ya faɗa a cikin biyawu a je a duba suratul azab aqidar shehu shehu abdullahi da shehu usman shin sun yadda matan annabi ahlul baiti ne ko ba su yadda ba wannan ya zo ya ce za matan annabi ba ahlul baiti bane ba ka ciki kuma yayi ma annabi ƙarya yace wai annabi ne yace maganar cewa matan annabi ba ahlul baiti bane dan girman Allah aqidar su waye to kuma suna nan suna ce ai su ba ka ciki su ba duk wanda ko ganshi da wannan aqidar kar ya bata muku lokaci kura ce da fatar akuya shi yasa mu muna da adalci dazu wasu yan jarida sun sun yi fira da sun tambaye mu alakar mu da raguwar musulmi na musu bayani na ce yan kadiriya in dai na hakika ne da kuma yan tijjaniya nake duk da muna da sabani da su akan wasu matsaloli nake amma usul din mu na addini ɗaya ne da su domin kashi kan musuluncin da muka yadda da shi su ɗan ƙadiriya suka yadda da shi su yan sujjaniya suka yadda da shi rukunin imanin shine nasu shine namu littattafan hadisin da muka yadda da shi shi suka yadda da shi littattafan fikihun da muka yadda da shi suka yadda da shi muna girmama matan annabi da sahabbai su ma haka a janibin wannan bangaren ko nan bangaren daga lokacin da ka ji wani da akila ta zagin sahabbai to kai ma duka bangarorin adalci ka tabbatar wallahi ba dan cikin su bane shiga yi ai a nan garin ku shida ne akwai mutanen da suke janibi na kadiriya kuma suna iya kokarin su gurin kariya ga sahabban annabi akwai ɗaya daga cikin su ban taba sanin shi ba ban taba ganin shi ba amma labarin shi ya je mun sunan sa malam nura hausari wannan da Allah ya masa albarka yadda ya tashi yana kokarin kare mutuncin bai Allah ya kare mutuncin sa yana dare ko ba mai dare kuma su kuma su ai suka je suka kashe malam Umar Musa dan mai shiya mutumin takwata har ma sai an faɗa mai wani abu akan wannan matsala sai an faɗa mai to shine shi mai da'awar wannan karatun wannan magana da Ibn Hajar ya faɗa yace wai wallahi da ibn hajar yana da rai fi yayin kiti-kiti ya ya zauna da kuma ya rantse da Allah ibn hajar ba zai iya kwatar kansa ba ga shi ya kasa kwatar kansa a hannunmu amma wai ibn hajar ba zai kwatar kansa a hannun shi ku je ku saurari tafsirin shi mana za ku sha tafsirin da tun da ake a duniyar najeriya ba taɓa yin irin shi ba tafsiri ne aka sa masa suna ko jokul faɗa ne aka ce tun ma ba a ko fatiha ba ba a fasara ba aka ce wai girman tafsirin zai kai jallabi talatin yaushe za ka yi tafsiri ba ƙur'ani a kanka Ke yasa ayoyin da yake dama sai ka ga kwakyariya ake ce a janyo wannan bige-bige a janyo wannan haka aka dinge haka aka dinge amma na da awar karatu an cika duk duniya da ya ga za a matsa mai a gidan hadda yau a yi magana sai ce wa ya faɗa ma ita kanta hadda tana da wani falala wai haddar ita kanta ba ta da wani falala a cikin ayoyin da ya dinga za cikin wata ramadan din kaje kaji irin yadda aka yi ta kwakyariya a ɗauko gabas da yamma a haɗa ayar a ya musa a ja ta haka kuma wai tafsiri za a yi bai taɓa yi ba al-imam nawawi ya faɗa abu zakariya mahu ya ce, "Ya haibu da sharf annawawi wanda kun san matsayin al'imamun nawawi a ƙasar nan a duniyar karatu ya rasu hijira ta 676 ya ce ƙalar ulama'u malamai ne suka faɗa ya ce hadal hadisu wannan hadisi da annabi ya ce wai amma ta fito taftuluhu alfi'atul babiya yace hujjatun zahiratun hujja ce mabayyaniya fi anna ali radiyallahu anhu kana muhiqqan yace kasancewar ali bin abi talib shine wanda yake ainihin wato ya cancanta ya shugabanci al'umma sannan musiban kuma shi yake kan daidai sai yace wa ta'ifatul ukhra ɗaya ɓangaren. sai yace bugatun ɗan tawaye ne Lakin hun sai dai ce sai dai su idona sun yi istihadi ne suka yi kuskure fada isma alaihim babu zunubi a kansu lizalika kama qaddamnahu fi mawadi'a min hadal bab yace saboda abin da muka gabatar a cikin wannan babi yace wa fihi a cikin wannan hadisi fa akwai mu'jizatun zahiratun li rasulillahi akwai mu'jiza mabayyana da annabi ya faɗa min aujuhin ta fuskoki da yawa yace min ha daga ciki anna ammaran ya mutu qatilan annabi ya bada labari ya ce za a kashe ammar kuma an kashe shi annabi ya bada labari ya ce za a kashe usman kuma an yi mai an kashe shi yake cewa wa annahu yaqtuluhu waɗanda kuma za su kashe shi muslimuna musulmai ne amma su me suke cewa kafirai ne wa annahum bugatun yace kuma ɗan tawaye ne wa annas sahabata yuqatiluna al-imam an-nawawi yace sahabai da ma za a iya samu su rigima tsakanin su sai yace wa annahum yakruna ko yakununa firqatayn za su rabu gida biyu bagiyatin wa ghayriha wanda za su yi ma tawaye da wanda za su yi ma shugaba biyayya wa kullu hada qad waqa'a mithlu falaq subhi yace duk wannan ya faru kamar yadda rana take budewa yake cewa ya faru kamar yadda rana take budewa saboda wanda ya faɗi maganan layin tuku anil hawali bai magana ta son zuciya sannan al'imamun nauyi ya ƙara cewa wa'alam ka sani an na sahaba ta radiyallahu an haramun al'imamun nauyi ce ka sani duk da wannan matsalar ta faru ya ce ta kuma ka buɗe baki ka zagi sahabban annabi haramun yace min fawahishil muharramat yana daga cikin alfasha wacce aka haramta sawa'un man labasal fitan minhum wa min ghairihim yace sawa'un sahabin yana daga cikin wanda ya musharakar wannan fitinan ne ko bai ciki yace li annahum mujtahiduna fi horo al-huru muta'awwiluna domin sun istihadi ne a wannan yakin kuma tawili suka yi sai suka ce ba su yadda ba da tawili ne to sai shehu usman dan fudu ya faɗa yace tawili suka yi ya faɗa ya tabbata a cikin littafin aljami uli a kamun na al'imam ƙurtubi shi ma haka ya ainihin wato faɗa da ya kawo shi ne abu abdullahi muhammad bin ahmad bin abubakar bin alfar alkasra di shamsuddin wanda ya rasu hijira 771 da ya kawo wannan ayar ya ce almas'alatu salisa هذه الآية دليل على وجوب قتال الفئة الباغية wannan ayar dalili ne akan cewa lallai wajibi ne a yaƙi duk jama'ar da sai shugaba ta baya al-ma'lum bagayuha alal ima wacce aka san tayi wa shugaba ta baya sai yace qala al abubakar ibn al-arabi duk wanda yake bibiyar littattafan shehu ya san shehu usman yana yawan hujja da littattafan ibn al-arabi al-maliki mai akamul qur'an amma yanzu mutanen nan dan girman Allah ba dan zagi suke ga ibn al-arabi ba zagi ta uwa ta uba suke mai shi yasa da suka tashi akan wannan matsalar duk malamin da suka san yana da wata magana da ya mai nauyi sai su zagi malam to su shehu ne ba za su zago ba shi yasa ba a zo kansa ba amma yana tabbatar muku yadda suke da maganganu wanda suka saba ma aqidar da suke kai wallahi da sun zagi su shehu ba ko a ce ai ko shehu ne magana tun da ba na su sai mu taka ta sai a wuce yake cewa hadihil ayatu aslu fi qitalil muslimina wannan ayar ita ce asali wajen za samun al'ummar musulmi ta fada wal umdatu kuma ita ce madogara fi harbil mutaawwilina wajen yakan waɗanda suka yi tawili wa alaiha awwal sahabatu akan wannan ne sahabbai suka koma zuwa gare shi yace wa ilaiha laja al a'yan min millati gare ta ne dukkan ma'abota addini suke labewa wa iyaha anan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ita ce abinda annabi yake nufi bi qawlihi yace taqtuluhu al-fi'atu al-baghiya kenan yanzu mai al-fi'atu al-baghiya jama'a kittawai to ba jama'a azzalimi ba kamar yadda suke fassara kuma ku kaddara ma azzaliman ake nufi za mu zo mu ba ku amsa wa qawluhu alaihi salatu wa salam fi sha'an al-khawarij magana annabi ne akan khawarij da ya ce ya furzu na ala khairi furkatin au ala hina furkatin ya ce za a samu a kan lokacin da wato mafi alherin ainihin wato jama'a warruwa ya ce aula a sahu likaulihi alaihi salam ta katuluhun aula tsa'ifa ta da haƙi annabi yana ba da labari yake cewa jama'a mafi alheri lokacin da kawarin za su fito wato wacce ta fi ainihin wato alheri a cikin ɓangarorin nan guda biyu su ne wanda za su yaƙi kawarisi wa kana allazi qatalahum ali bin abi talib wa man kana ma'ahu wanda kuma suka yaƙi kawarisi a lokacin ali bin abi talib ne fa taqarrara inda almuslimin wa sabata bi dalil ad-din anna ali radiyallahu anhu kana imaman sai tabbata cewa lalle dole a yadda cewa ali bin abi talib shine shugaba yi masa tawaye kuma wato shine albagi din sai yake cewa anna kullu man kharaja alai duk wanda ya fita ya kiwa ali bin abi talib da'a bagid dan tawaye wa anna qitalahu wajibun hatta yafi'a ila al kuma shugaba ya tashi yake shi wajibi ne sai ya dawo kan gaskiya wa yanqala ila sulhi ya dawo zuwa ga sulhu yace li anna usman radiyallahu anhu qutila saboda an kashe usman was sahabatu bura'u min dami sahabbai kuma sun bazanta daga jinin shi amma baka taba jin wani ahli sunna a duniya yana tuhuman Ali bin Abi Talib da kaje sai ne Usman ba ka taba ji tunda Ali bin Abi Talib ya faɗa har a cikin Nahjul Balaga yace mun haɗu da mu da mutanen Sham yace addinin mu ɗaya ne da su yace annabin mu ɗaya ne alƙilla mu ɗaya ne yace ba ma neman su ƙara imani da Allah kamar yadda su ma ba ka neman mu ƙara imani da Allah yace ba ma neman su ƙara imani da annabi kamar yadda mu ma ba ma neman su ƙara imani da annabi yace addinin mu ne da mu da su sai abinda muka yi sabani da su akan jinin Usman ne abin da ya kawo rikicin ba yadda sau suka suka mai da ƙabiyyar nan ta zama matsala ta kafirci da imani sannan ya tabbata a cikin ahkamul qur'an na al-imam shafi'i ya faɗa yace fa haqqa ala kulli ahadin wajibi ne akan kowane musulmi du'a'ul mu'minina ya kira masu imani idan sarafu yayin da suka rabu wa aradul qitala suke nufin su yaki Allah ya qatilu hatta yad'u ila sulh kakka baka su yaki sai ka kira su zuwa ga sulhu yace qala wa amara Allah azza wa jalla bi qitalil fi'atil baghiya Allah ya umarci cewa lallai a yaƙi jama'ar da suka yi tawaye wahiyar musamman bismil iman Ya ce, amma tare da Allah ya kira ta ya ce mata albagiya kuma sai da Allah ya makala mata sunan imani ba ya ce wa in ta'ifata ne ba me ce, minal muminina ba mu'mine guda biyu ba shi Allah ya ce ɗaya mu'mina ce ɗaya kafira ce maganan Allah za mu rike ko maganan ka kai da ka zo ka ce dole sai dai a ɗaya hukunci da munafunci ɗaya a riƙe ɗaya a watsi da ɗaya da Allah ya gama maganin yace fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra ba yace fa qatilul lati tabghi ba hatta tafi'a ila amri Allah fa in fa'at fa aqlibu bainahuma bil adl wa abdu inna Allah yuhibbu sai ce innamal mu'minuna dan ya nuna maka koda sun yi tawayen wannan ukuwa ta imani tana nan sunan imanin bai cire ba sai yake cewa fa idza fa'at lam yakul li ahadin qitaluha in an samu wasu yi shugaba ta waye aka dawo da su to ba kuma yadda za a tashi a yaƙi su li'anna Allah azza wa jalla inna ma adana fi qitaliha fi muddatil imtina Allah ya yi izini a yaƙe su ne lokacin da suka yi bilbagai ta hanyar tawaye ila an yafi a hasin idan ta dawo yace wal fai'u shine ar-raj'atu an al bil hazimati wat tawbatu ghayra dawowa kuma shine ko dai in an fara yaƙi su kare ko kuma su tuba su dawo wa qala al-imam ahmad imam ahli sunnati wal jama'a ya faɗa ya ce idza ra'aita ahadan in kaga wani mutum yadhkuru ashaba Rasulillah bi su'in yana ambatan wani daga cikin sahabban annabi da mummunan magana yace fatihin ala al-islam ka tuhum mutum mutum Umar dan Abdul Aziz hina su'ila an al-qital alladhi hasala bayna sahaba Umar dan Abdul Aziz ba shehu ya kafa hujja da shi ba a cikin tazyinul warqa lokacin da yace kada kila su guda sulil aqwami aqdiyatun bi qadri ma ahada su kun zaka mizana ai daidai ce ya ce wannan magana ce ta Umar dan Abdul Aziz yake cewa da aka tambaye shi me za ka ce kan yakin da ya faru tsakanin sahabbai ba da sai Umar dan Abdul Aziz ya ce tilka dima'un sahara Allah yadi minha yace waɗancan jina ne da Allah ya tsara hannuna ni ba da ni aka shiga aka yi rigimar ba Ya ce to tunda Allah ya tsare ni ni ban sa hannuna an yi ba Ya ce yace afala utahiru min Ya ce me yasa kun ba zan tsakake harshe na ba ce yadda ban sa hannuna ba sanda aka yace kun ba zan sa baki na ba Ya ce Misli a ashabi rasulillahi Misli al Ya ce sahabban annabi da kake ganin su ko kwatan kwacin gido ne wada'uhu ko wada'ul uyuni tarku masiha duk lokacin da kake so ka magance idan kada kamuwa daga cuta to ka daina shafa idan amma duk da ka zauna bini-bini ka shafa ido da abin da ya kamata a shafa to wata nan za ka tsokan nukwa al'imamu ahmad ya ƙara faɗa ba da an ƙila da bayan an ce masa mata ƙulu fi ma bai na ali wa mu'awiya me za ka ce tsakanin abin da ya faru da ali da mu'awiya tsali sai ce ma a ƙulu fi illa da husna ya ce ba abin da ran faɗa a kansu sai abu mai kyau ibn abi zai da alƙirawa malik malikus sagir ba sun ce su shehu suke bi ba kuma makaryatan banza suka ce wai malikiya suke bi a gidan wa malikus sagir me ya faɗa a risala gidan waye babu risala cewa yi wa Allah ya zukura ahadun min sahabatin rasul kakka kuskura ka ambaci wani daga cikin sahabban annabi illa bi ahasana zikir sai yace wal insa kuma ka kame bakinka amma shajara bainahum akan abin da ya faru tsakanin su wa annahum ahaqqun nas an yultamasa lahum ahsanal makarif yace su ne mutanen da suka fi cancanta ka nemo musu kyakkyawan mafita wa yuzanna bihim ahsanal mazahib kuma kai musu kyakkyawan zato ka neman musu hanya wacce take ita ce ta ainihin wato hukukuta abu abdullahi ibnu barda ya faɗa ya ce wa min da zalika na kuffu amma shajara a sahabi rasulullahi ce to daga wannan lokacin mu kuma muna kame bakin mu akan abin da ya faru tsakanin sahabban annabi wa qad shahidul ma'afu ya ce duk wani yardan yaƙi da aka yi don daga addinin nan mutanen nan fa tare da annabi suke wa sabaqun nas bil fadl duk wata falala da ake samu a addini kafin ka samu sahabbai sun riga sai yace faqad ghafara Allahu kuma Allah ya zabarta musu su wa amara bil istighfar lahum mu kuma ya umarce mu yace mu neman musu gabara. wa taqarrubu ilayhi bi mahabbatihim kuma ya lizumta mana cewa mu so su ta hanyar ainihin wato mu nemi kusanci ga Allah ta hanyar son su wa fara da zalika ala lisanin nabiyyi wa huwa ya'lamu ma sayakunu minhum annahum sayaktafiluna kuma Allah ya farlanta haka ta hanyar annabin shi kuma Allah shi ya san ma kana wa ma ta yakunu kaifa kuna. da haka ce to wallazina ja'u min ba'di ku da za ku zo bayan su ga aikin da na samu yaquluna rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna wa huwa ya'lamu annahu sayakunu minhum annahum sayaktadiluna yace wa inna ma fuddiru ala sa'ir al-khalqi yace an fifita su akan ragowar halittu لأن الخطأ الأمدع قد وضع عنه وكل ما شذر بينهم مغفور له domin kuskure na ainihin wato ganganci wai sahabbai ya zaman to da gangan za su faru saba ma Allah wannan an riga an ture musu yace shi kuma abin da ya faru tsakanin su an riga an gafarta musu Abu Usman wato asabuni yace wa yara al-kaffa ko ya rauna al suna ganin dole ne a kame baki an ma jarabaina bayan ashabi rasulullahi suwa suke gani sune ahlus sunnati wal jama'a duk wanda ya zo da sabanin wannan ya ce kuma sunna yake ƙarya yake ba ahli sunna ba ne yake ce wata tsahirar alisinata an ziki da ma ya ta na aibar lahu da kuma tsarkake harshe dangane da ambatan duk wani abu da zai zama aibu gare su ya ce wa yaron tarakuma ala jami'i kuma suna ganin wajibi ne a neman musu rahama gabaki da walmuwalati da kuma jibinta da kafatihim gabaki ɗayansu ya ibn abubakar al'amiri shi ma ya faɗi kwatankwacin magana ainihin wato irin wannan wacce malaman musulunci suka ainihin wato faɗa an fahimta ai sun faɗi magana kwatankwacin irin wannan da yanzu ga wannan littafin diyabu ta'wil ne na a shehu abdullahi wani balarabar mutanen yamma haka ne shin Shehu abdullahi a gurin shi alfi'atul bagiya munafikai ne kafari ne ko masu imani ne ne yanzu za mu faɗa ga abin da shehu ya faɗa shehu ya yi maganganu dogaye tun daga nan cewa Allah maɗaukacin sarki ya ce wa in ta ne min al ta tasalu fa aslihu kuma. sai ya ce wa fi hada wujubi qitalil fi'atil bagiya lakin lil adl yace ita kanta fi'atul bagiya din in za a yaƙe ta sai dai a yaƙe ta da adalci har shehu ya zo nan yake cewa fa in kharaju bi ta'awilin idan su alfi'atul bagiya sun wa shugaba ta waye ne ta hanyar tawilin fala dimnana alaihim duk abin da suka lalata lokacin da ake rigima da su ba za su biya ba da shehu ya gama bayanin sai ya ce wal ayatu gashi wannan ayar sai ya ce ta dullu tana nuni ala annal bagi mu'minun yace ala annal bagi ne to ga abin da shehu abdullahi Gwande ya faɗa a cikin me shi yasa ya ce ba zai karanta tafsirin kuwa ba na shi saboda nan da ya buɗe diyawo mutane na saurare aka zo irin waɗannan guraren da yake rigima yake amfani da su don cusawa mutane a filin zagin sahabbai to in ya gurin zai rasa yadda zai rasu wannan fa tafsiri fa a garin Sokoto a shehu Abdullahi Allah ya ji kansa ya rubuta wa annahu idza qabida yaduhu an al-harabi turika wa annahu yajibu mu'awanatu man bughiya alayhi bi taqdim an-nafs wa sa'i fil musala abinda shehu Abdullahi ya faɗa a cikin tazyinu a cikin wannan littafin kenan an fahimta ai to sannan idan kuskure shehu Abdullahi ya yayi anan bai gyara ba wannan ba ki kifayatun fa ba ne na to abin da shehu ya faɗa a nan haka ya sake faɗar shi a cikin wannan littafin nashi zuwa fa. haka ya ainihin wato sake faɗar shi a cikin wannan littafin nashi zuwa fa. haka ya sake faɗa ga abin da shehu ya sake faɗa a nan a cikin zuwa fa, in ka kalla wani ka ga rubutun ba irin na yanzu ba ne in ba kayan karatun allo wannan karatun ba zai karatu ba sai yake wal ayatu dallat ala anna al-baghi mu'minun wa annahu yajibu mu'awanatu man bughiya alayhi kaga idan kuskure shehu ya a cikin diya'u ya kamata a cikin kifaya yi ya gyara rubuta shi a diya'u ya sake tabbatar da shi a wannan yake nuna maka ita ce fahimtar shehu abdullahi amma mutanen nan da ba su da kunya sun zo sun ce wai su ahli sunna ne su su shehu abdullahi sun yadda mutanen nan mumine ne ko kuma kun ce dole sai dai a musu hukunci da kafire ne munafikai ne kuma da da'awar cewa ko kuna goyon bayan kuna goyon bayan cewa ko magoya baya ne na shehu na shehu usmanu sannan ga wannan littafin shi ba, muftaratu ne cikin littattafan shehu da ake haɗawa yanzu lokacin da shehu ya zo nan yace wa amma qitalu ahli al-baghi faqad nassahu Allah fi kitabihi haythu qala yace amma ya kar Wannan suka yi tawaye Allah ya nassanta a littafin shi da ya kawo wa in ta'ifatan min al-mu'minina sai yace wastawfa Allah bayana zalika bi Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu Allah ya cika wannan da Ali bin Abi Talib yace tunda Allah ya cika wannan da Ali bin Abi Talib wanda yake nuna maka tunda ya kawo wannan ayan nawa in ta'ifatan min al yana nuna maka shi shehu a gurin shi alfi'atul bagiya ba munafiqai bane ba fasikai bane ba kafirai bane wannan shine to mai tsayarwa yana nuna mun cewa lokaci yana harara kuma ba mu gama abin da ya kamata a ce mun gama ba dan ya kamata a ce na zo da littafin algunya na shehu abdulkadir jilani shi ma akwai maganganun da yayi a ciki a ciki a je a duba sai da shehu abdulkadir jilani ya dinga kiran mu'awiya har su biyar yana ce masa radiyallahu anhu amma wayannan mutanen sun zo suna tsina mu'awiya kuma sun ce su to da suka ga abin zai ba su matsala sai suka ce wa ai abin da ke cikin algunya ƙarya ne wai datti aka yi ma shehu abdulkadir jilani bai faɗa ba to yanzu wannan littattafan ba na shehu ba ne aka tara idan na zo na ce wannan littafin yanzu ba na shehu ba ne ƙarya aka ne to ai ba magana zan zo in yi kamar ruwan sama ba abu biyu zai faru idan na ce wannan littafin ba na shehu ba ne an ƙara wani abu an rage to kamata in zo da kwafin asali na shehu amma in na zo na ce ba littafin shehu ba ne an ƙara wani abu an rage kuma ba za ka zo da kwafin asalin ba maganar banza ke? saboda haka tun da kun ce datti aka yi to ku fito da duniya asalin kwafin algunya na ashehu abdulkadir jilani amma ba za ka zo kawai da baki baka ce wai dasti aka yi dasa mai aka yi ba shi ya faɗa ba a ciki kuma baka fito wa duniya da kwafin asali wannan shi ya rubuta wannan renin hankali ne renin hankali ma ya girmama to sannan magana ta ainihin wato ƙarshe ana nuna min cewa wato lokaci yana ainihin wato fara mu idan an koma a yi ƙoƙari a sake komawa cikin biyawu ƙarƙashin ayar da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin ainihin wato suratu saba'i Allah maɗaukakin sarki ya kasa mutanen duniya gida hudu gida hudu akwai kafarai ɗaya ke ɗan, sannan akwai muktasidun sannan akwai zalimun linnasi sannan akwai sabiqun bil khairati bi iznillah da Allah ya gama wa'annan guda kun sai ce jannatu adinin? aljanna duka za ku shige ta kenan idan ma ka ɗauka cewa alfi'atul bagiya jama'a ce azzalima to zalunci ne da babu yadda za a kuma aje lahira hana su shiga aljanna domin gashi shi yasa da muka yi wannan fasara sai ce fassara ce ta kala kato muka yi sai muka ce to ai haka shehu ya fassara a cikin kifaya haka ya fassara a cikin biya'u haka ya fassara a cikin nailul min tafsirir rasul shehu ibrahim in ya ma a cikin riyadu fi riyadu tafsir haka ya fassara in baka yi da namu tafsirin ba Na ce babanka ma haka ya fassara a cikin insanul manna da haka idan wannan fassara ka ta kala kato ce to ka fito ka faɗa wa duniya cewa da shehu abdullahi da shehu usmanu ya ka fito sai ka faɗa ka san mu yanzu mu yanzu littattafan nan su za mu fi komawa zuwa gare su da mun faɗi magana sai mu koma mu to ai shehu ya ce da ka mulmulo ba sai mu duka ba da mu kake ba wannan shi ne. saboda haka su shiga taitayin su in za su fito su faɗa wa mutane cewa suna san aƙida sai ta zagin shi kenan. amma su daina ratsuwa da bayan Allah mutanen kirki suna raɓe-raɓe wannan bai taɓa zuwa wannan rainin hankali babu wanda zai ɗauke shi Allah subhanahu wa ta'ala ya mana tofiki da haka in Allah ya da a hakuri gobe za mu ɗora tafsiri daga inda aka da a ci gaba wannan yana daga cikin amana ta ilimi akwai CD an fito da shi wannan voluntary ne ko eh kenan na sha nawa sha goma zuwa sha biyar da haka duk wanda yake bukata wannan CD sai samu malam annur idan an tashi Allah subhanahu wa ta'ala ya mana tawfiq abubuwan da zamu faɗa ba mu gammala ba amma dai zamu kokari mu takaita ina ganin insha Allah ko a haka sako ya isu in kuma akwai buƙatar wata rana mu sake dawowa duk wani matsiyaci da yake so zai kai wa sahabban annabi farmaki mu ma mu kai mai farmaki kafin ya kai masa farmaki shi fa mai wannan aqidar fa mai wannan aqidar fa baban shi ya fito ya yi waka ya sa ma Allah suna mai muna amma kuma ya kare wannan aƙidar amma kuma yana cewa ma'awi nafi sunan Allah mai muna mai muna kuma ya fito ya ce wannan lokaci ne wai ba a fahimci laga ba ne sai ka ce ɗan gidan umar ulƙaifi eh? ga wannan aƙidar fa amma mu saboda insafi ba ruwanmu da mahaifin shi addu'a ma muke ne Allah ya ji kan mahaifin saboda mahaifin malamin malamin malamin mu ne ko kuma ba a masa iqamatul hujja ba na ko da ya faɗi wannan ba za mu dauki laifi mu ɗora masa ba amma kuma ba daidai bane kuskure ne amma kuma ya ba kuskuren wa tariya amma kuma ya zo ce mu aure munafiki ne الله تعالى يجدد دم لك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك